Hanya tiada lah, tiada lah, bahasa kau pernipah. mutane masu hikima masu tunani wanda suke kiyayewa da wani hadisi ka faɗa alheri ko ka kame bakinka. Jam'iyyar ta dakatar da shi kamar yadda doka ta tanada a cikin kundin tsarin mulki na jam'iyyar PDP na doka mai namba hamsin da takwas ɗaya cikin baka a cikin baka sai kuma a cikin baka.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 cewa bai kamata a rufe iyakokin kasar ba, illa kawai gwamnatin ido ya kamata ta saka a iyakokinta domin sanin abin da zai shigo cikin kasar sannan kuma ta baza koma domin samun kuɗin shiga. sai dai ba lallai ne wannan ta tabbata ba domin ko a jiya an ji shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa idan ana maganar saka ido da kuma tsaro a iyakokin Najeriya tsakaninta da jamhuriyar Nijar to fa sai dai Allah ya kare kawai domin girman iyakokin yana da faɗi shugaba Buhari na wannan batu ne a lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar nan Malam Namadi Sambo ya jagoranci kungiyar nan ta ECOWAS zuwa fara shugaban ƙasa Buhari wacce ke saka ido kan zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wanda za a gudanar a ƙarshen wannan wata a jiya dai gwamnatin tarayya ta yi wani jawabi mai kama da mi'a rako ma baya inda ta ce akwai yiwuwar ta sake rufe iyakokin nan guda hudu waɗanda ta buɗe sakamakon shigo da makamai da suke ƙara yawaita da kuma ayyukan 'yan ta'adda cikin kasar. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Garba Shehu ne bayyana hakan a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Channels. A baya ma dai a wata ganawa da shugaba Buhari da hasoshin tsaron ƙasar nan ya koka kan yadda ya ce musu duk da cewa ya rufe iyakokin ƙasar nan amma duk da haka makamai na shigowa. masu bibiyar al'amuran ci gaban ƙasa dai na shawartar gwamnati kan irin tsarin da ya kamata ta bi domin warware wannan matsala cikin ruwan sanyi. Abin da ya kamata wa bodojin da namu shine a yi musu abin da ake cewa dry pot, watan a yi tashoshi na kan tsandauri bodojin nan a yi su na zamani a tanadar musu kayan tsaro misali shine kana da abin da ake cewa drone dan karamin jirgi mai tuka kansa mai tuka kansa a wanda zaka tashe shi ma kana ɗaki ya tuka ya je maka surveillance na borders ya shawagi ya kuma hotuna ya dawo na biyun su akwai helicopters na ukun su akwai irin baburan nan wanda ake shiga sahara na hudun su akwai motoci musamman na shiga sahara sannan kuma na biyar din su akwai kyamarori wanda ko mun duhu ko mun dare ko mun iska za su dauko maka hotuna na satin radius na borders ɗinka jami'an tsaron nan ka gane na farko ka samu musu gidaje a wurin na biyun su ka samu asibiti a wurin na ukun su ka samu musu makarantu da kasuwanni a nan saboda haka uwa uba kuma tana buƙatar abin da ake cewa kuɗin shiga duk wanda ya zo ka gane iyaka ya zo borders ɗin nan naka ka caje shi abin abin da kake so ka caje shi ya shigo cikin kasar ka me muka yi kokari muka yi yanzu in ta duba bodojin nan baki ɗaya guda nawa ne ka duba ka gani kuɗin da aka kashe kawai a magana covid da palliative da aka yi aka dinga ɗiba kuɗin nan ana kashe su in ka ɗauki wani kaso misali kaso goma cikin ɗarin abin da aka kashe ya kamata duk sun isa a waɗannan abubuwan da nake faɗa maka musamman kuma kar ka manta akwai trade agreements guda biyu tsakanin ku na farko akwai ecowas treaty yarjejeniyar kasuwanci ta shiga ƙasa yawa mu da ƙasan uwanmu na ƙasashen yamma misali ga Ghana, Niger, Togo da sauransu Benin. Sannan kuma ka zo daga baya kai sanin agreement na Continental Free Trade na Afirka ma baki daya. Kuma kar ka manta duk kasashen nan mu muke da mutum ta gane sama da miliyan 200 kuma kullum kullum ba wanda ya kai mu yawan haihuwa kasuwa tana Najeriya yanzu ba ma magana Afirka ta yamma ake ba zan baki da Afirka za su danno a maka kasa Najeriya wani tanaji kai wani tsaron kasar ka kaga ba wani babu kuma da aka kulle borders din nan mun dauka za abin da ake ce covert operation wato ayi abubuwa na sunkuru mu ga makamanan da suke ta ikirari za a kama wani manyan yan su moga da suke kama na wannan makaman har yanzu ba a kama ba za mu ga waɗansu manyan yan su moga wanda suke kama na kwayoyi har yanzu ba a kama ba saboda haka sai ya dada lalata mana matsaro taro ya daɗa lalata mana tattalin arziki musamman. Honorable La Ahmad Muhammad. Domin da ya kawar da matsalolin tsaron ne dai shi ma shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri Honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa a lokacin da kwamitin da yake jagoranta ɗin yake kare kasafin kuɗi na shekara ta da da ɗaya, a zaman da ya da shugabannin hukumomin tsaro na ƙasar nan Shaban ya tabbatar da ƙoƙarin da gwamnati ke yi wajen tabbatar da tsaro da kuma shirin da suka yi domin tunkarar shekara mai kamawa. It is important to inform you that the committee is preparing an annual Domin nuna gamsuwa da wannan, muna tabbatar muku cewa kwamiti zai aikinsa da doka ta sahale masa na yin dokoki, bibiya da kuma yin wakilci na aikin da ke rataye a kan kwamiti da kishin ƙasa domin samun zaman lafiya da ake bukata ta shugabanci nagari na gwamnatin Najeriya kamar yadda yake cikin sashi na hudu na kundin tsarin mulkin kasa. Yana da muhimmanci sanar da ku cewa kwamiti yana shirye-shirye na fitar da jadawalin ayyuka na shekara wanda yake dauke da dukkanin bayanai na yadda za a yi ayyuka da muka zayyana a baya wanda za a raba dukkanin masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin su shirya tsaf domin tunkarar ayyukansu nan ba da jimawa ba bayan mambobin kwamiti sun bibiya sannan mu saka hannu. Wannan kokari zai hada kan kwamiti da kuma dukkan masu ruwa da tsaki domin domin tankarar aikin gina ƙasa. Yunkurin zai kuma nuna jajircewar kwamitin wajen yin hoɓɓasa ga cimma ƙudurar-ƙudurar majalisa ta tara wanda zai bayar da dama ga kowa musamman masu ruwa da tsaki. Yana da muhimmanci mu fito da manufar kwamiti ta taimaka wa majalisa domin tabbatar da tsaro da kuma walwalar al'ummar ƙasa. Kasancewarsa babban aikin gwamnati kamar yadda yake a sashi na sha hudu da kuma ƙaramin sashi na biyu ba na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ta hanyar yin dokoki masu amfani. Kasancewar wannan kwamiti ɗaya daga cikin kwamitocin tsaro da ake ganin aikinsa a fili ina tabbatar muku da jajircewar wannan kwamiti na kare kasafin kuɗinsa a nutse tattaro bayanai da kuka yi kuka mi ko kwamiti akan lokaci abin a yaba muku ne muna tabbatar muku za mu yi amfani da su yadda ya dace domin tabbatar da an sa gaskiya wajen kashe kuɗin al'umma subsection 2b of the constitution through effective lawmaking Honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa kenan shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri. Sai dai duk da wannan kokarin da gwamnati ke cewa tana yi, hakan bai hana wasu 'yan ƙasa nuna rashin jin daɗin su kan yadda gwamnatin shugaba Buhari ke nuna halin ko in kula ga harkar tsaro ba, batun da Litijo ɗin Liti Usaini Getso ke ganin bakin waɗanda ba sa yi wa shugaba Buhari uzuri. mutane masu hikima masu tunani wanda suke kiyayewa da wani hadisi ka faɗa alheri ko ka kame bakinka mai ba shugaban kasa shawara fannonin sadarwa wato mai girma garba shehu ya zo ya yi ladama cewa a yabe masa su baki ne ina kira ga ainihin wato su ainihin ministocin nan musamman ma shi minista wato janar magashi lokaci ya yi da za ku ba cikakken matashin nan wanda shi ma yana wannan jihar ne dan kokarin ya lallai lallai jiyan da za a yi an faɗakar da mutanen wannan sashi na arewacin wannan ƙasa Buhari abin da yake abin da Buhari ke nufi har yanzu ba a gano abin da yake nufi ba kuma masu kukan nan su sani cewa a gaskiya a yanzu lokaci yayi da za a bari mutane su fahimci ma mai wane ne Buhari kuma mai Buhari menene nasarar Buhari samu wai batun da suke cewa shi wancan mashawarci na shugaban kasa kafin ya kai ga irin waɗansu maganganu da yake na kare gwamnatin kamata ya fara tabbatarwa kafin ya je ga wancan batu to za ka da wani kuma wannan shi kuma daga jam'iyyar PDP yake cewa APC ya ta shekara takwas ana kakkashe mutane ni kuma na ga shekara ta biyar kuma ga da nake kare ga mutane su sani cewa da sannu Allah zai wani abu domin kullum wannan ce ke kuka an zalunce shi to sannu a hankali zai ga sakamakon zalunci idan har shugaba Muhammadu Buhari ne yake zaluntar ku to za ku ga cewa lalle lalle zalunci ba yi da kyau ai kuma ƴaƴan jam'iyyar APC suna fitowa suna cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta gaza ta ko ina eh ka ce wasu makiyan Buhari da sunan ƴan Buhari idan ka dauko ƴan Buhari na gaskiya na hakika gaskiya ai banda addu'a ba abin da ke kuma ga tana nasara wannan ceto wa'annan kan ɗalibai samari matasa da ko waccan makaranta ta Katsina ya isa mutane su gano cewa lalle Muhammadu Buhari yana tare da Allah Allah yana tare da shi kada fa daga ƙarshe a zuwa irin su Dan Litu Usaini Getsa suna cewa su ma sun yanke kauna ga waccan gwamnati ainihin na roƙon Allah in koma gare shi zan ta addu'o'i cewa lalle abin da shugaban Muhammadu Buhari ke nufi da wannan sashi Allah ta'ala ya tabbatar masa mu tabbatar cewa wannan sashi an yi tinƙaho da shi bayan lokaci mai tsawo ta ila ba mu ba ranmu Abinda nake zaton tunanin da ma ake ta yi kina amma mutane a zaton su sai Buhari ya ɗebo kuɗi ba sun kasa ganin su wane ne ma suka hana Buhari nan suka. Dan Litti Usaini Getso kenan na jam'iyyar APC. Mu dawo nan Kano da majalisar dokoki ta jihar Kano ta sa halewa gwamnan Kano kasafin kuɗi wanda ya turo na adadin kuɗi naira biliyan ɗari da saba'in da bakwai wanda a yau gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa hannu. Bayan rattaba hannun ne gwamna Ganduje ya ce kasafin kuɗin zai mayar da kai ne kan tabbatar da ingantaccen ilimi, tabbataccen tsarin lafiya da kuma sauran ayyukan ci gaba a jihar Kano. Wannan kasafin kuɗi akwai ɓangarori guda uku na ci gaba. To kasafin kuɗin nan na shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya ga yawan kuɗin biliyan ɗari da saba'in da bakwai da miliyan ɗari tara talatin da shida da dubu ɗari bakwai da talatin da ɗari biyar da naira ɗari biyar da saba'in wannan kasafin kuɗi bai kai na shekara dubu biyu da ashirin ba saboda yanayin tattalin arziki da ya ƙasa da kuma wannan ciwo da ake fama da shi wanda ya shafi kuɗin shiga wato covid-19 ya shafi irin kuɗi da ake samu daga abuja ya kuma shafi irin kuɗi da ake samu daga nan jihar kano amma wannan ba abin damuwa ba ne babban abu dai shi ne duk abubuwan da muka rubuta za mu yi da tabbata cewa aƙalla mun samu kashi casa'in cikin ɗari a kan ƙuduri da muka yi wajen amfani da wannan kasafin kuɗi Dokta Abdullahi Umar Ganduje kenan yayin da ya taba hannu a kasafin kuɗin shekarar ta 2021. leka batun zabukan ƙananan hukumomi da za a yi a wata mai kamawa. Wanda kafin nan mun samu bakoncin SA Rabiu A mai yaka sai na jam'iyyar APC wanda ya shigo yana kira ga 'ya'yan jam'iyyar APC cewa su jajirce domin tabbatar da nasarar jam'iyyar APC. Na gode mai girma gwamna bisa yadda ake aikace-aikace a jihar Kano. godewa shugabannin jam'iyya na ƙananan hukumomi arba'in da hudu na jihar Kano yadda suke ba mai girma gwamna haɗin kai ko muna gode mai girma gwamna yadda mai girma gwamna a jiya ya sake yi wa jam'iyya ta goma shin alheri ya ce duk dokar gamman ɗin da aka yi zaɓe na ƙananan hukumomi tafi kowa kawo ƙuri'a akwai kyauta da za a yi mata shi yasa na na garzayo domin in ja hankali ga ƙananan hukumomi 44 da su shugabanni da kuma kokas da zababbin ciyamomi da su tsaya su zage damtse kowanne tsayaye aiki yadda ya kamata domin jam'iyyar apc ta kai gaci domin jam'iyyar apc wannan alkawari da mai girma gwamna yi mu kanmu karamar hukuma ta ta birni ina so mu yi koyi da wannan lokal gamman hadafa ce watakila ko kare kuka fara yi tun yanzu watakila shi yasa aka zo ana ana waɗancan kiraye-kiraye. Ai ka san idan ka ji an sa competition to kai kanka ka san cewa wanda ya sa competition din nan ya san ƴaƴan nan nasa duk zakakurai ne shi yasa mai girma gwamna saboda ya yadda cewa local gamman arba'in da kuɗin nan za a ci zaɓe shi yasa ce duk wacce tafi kawo kuriya to ina so in jan hankali ga ƙaramar hukuma ta ta binni da mu fito mu aiki da jagororinmu da MD MD da SA SA da kansilolinmu da yan jam'iyya na kasa ƙasa mu fito mu aiki tukuru jam'iyyar mu ta zo ta ɗaya mu yi koyi da ƙaramar hukumar makoɗa yadda na makoɗa ike fitowa ita a baya ta waga ta biyo shi i tsaya a gurin zaɓe a jajirce shi yasa a wancan zaɓuɓɓuka da aka yi na makoda ya zo na biyu a jihar Kano lokal gamman ɗinsa. Baka jin ƙaramar hukumar birni watakila da wuya wancan abun naku ya tabbata duba da cewa yan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar sun rabu zuwa gida biyu. Ai ƙaramar hukumar birni a ɗinke take duk wani wanda yake ya isa a siyasa yana bangaren jagoran karamar hukumar birni duk wani wanda ya isa yana cikin gwamnati yana tare da layin jagoran karamar hukumar birni SA Rabiu Eme ya kasa kenan na jam'iyyar APC Muleka batun sabon rikicin da ya barke tsakanin jagoran jam'iyyar APC da PDP a nan Kano, wanda bayan da aka jiyo jagoran jam'iyyar PDP nan Kano sanata Radi Musa Kwanko sana cewa ba za su sake bari a yi musu inconclusive a zaɓe ba, har ma yi kira ga mata da su tanadi tabare domin maganin masu yin inconclusive. Da alama dai wannan zance bai yi wa jam'iyyar APC daɗi ba, domin jim kaɗan da tabbatar da Honorable Abdullahi Abbas a matsayin shugaban riko na jam'iyyar muka jiyo shi yana wasu jawabai masu kaushi kan waɗancan kalamai na sanata Kwankwaso. kamar da faɗa wannan rana ce mai muhimmanci kuma ba so muke yi siyasa ko mu gaya wa wani abu ba amma ina so mu gaya muku da kaɗan wannan tambayin da aka yi ya nuna cewa ashe ku jiragartu ne a ƙananan hukumomi ku ana tsoron ku daga cewa an dakatar da ku sai ka kano ta girgiza a kwana ɗaya biyu da aka duk wanda yake shiga rediyo ko yake shiga social media musamman abokai da mu sai suka ɗauka shi ke nan za su ci kullum ba ɗan duje ya zubar da don yaƙin sai ce ban yadda ku dawo a zo a ci gaba da yaƙi. to tun da ya bamu wannan girma ya bamu wannan daraja mu girma gona muna tabbatar maka mu abubuwan da kake yi a jihar Kano daidai ne mu ya yi mana ya yi wa jam'iyya daidai wa mutanen Kano daidai duk rute wata irin abin da bahaushe yake cewa idan ma ya manta eh to muna son gaya wa Rabi Musa Kwankwaso abin da yi a Kano ya ce an yanka fili an yanka mu fili muka yanka kuma ina so idan Rabi Kwankwaso ya isa ko dan sa Abba ko mataimakin Abba kuma ne su gaya wani gidan da suke ciki yanzu ba gidan gwamnati bane suka shige kada ba suka shiga Kuma mun haka yi musu kowa ya san abin da kowa yi hatta magana fili sai ya ce muna gaya masa in yana san ba ma kallon sa muna kallon sa mun san abin da jam'iyyar APC kenan rabul Abdullahi Abbas sai dai waɗannan kalamai nasa na fuskantar cari da wasu ke ganin bai kamata ba a daidai lokacin da ake kokarin kawo gyara a siyasar ƙasar nan amma a ji manya na waɗannan kalamai wannan ta sa hatta shi ma tsohon kwamishinan ayyuka a wannan gwamnati ta jam'iyyar APC injiniya Mu'azu Magaji Dawakin Tofa ke ganin bakin irin waɗannan kalamai ita siyasar Kano a kasar tarihin ta dama ta kan zafi amma irin zafin da ke ɗauka irin na da shi ne na aƙida na adawa na mutunta juna amma kuma ana fitar da aƙida za abin da ya faru yanzu shine mu a gurmu a matsayin mu na matasa da 'yan siyasar zamani mun fahimci cewa mutanen da suka daɗe suna siyasa sun mori siyasa yanzu sun manta da yadda aka suka zama manya jama'a sun zaɓi wayanda ko suka gayyato su su siyasa aiki ko kuma suka jagoranci al'umma yanzu sun manta sun yi girman da suna tunanin yanzu sun zama sarakuna a siyasa suna naɗi suna jawo yan uwansu ko su da kansu su zo su sa a siyasa saboda haka ni a gona yanzu wata gaba ce aka zo da lokaci ya yi. da gaba ɗaya za mu yi shara a jihar Kano mu ɗebo sababbin jini mu zuba a siyasa mu ɗauko sababbin tunani mu zuba a siyasa domin jihar Kano tana buƙatar a share kare ta a tsabtace siyasarta, a kuma fuskantar da ita akan siyasar ci gaba da kyautata al'umma da daraja juna a ni abin da ke gani a shi jagoran kwankwasiya wato ya shiga wani hali ne na da cewa one chance yana ganin daga 2023 in bai samu nasara ba to ya yi shiga retirement shi kuma wannan shugaban jam'iyyar tuntuni nake magana cewa bai dace ya jagoranci jam'iyyar APC ba ma jam'iyyar APC ba duk jam'iyyar demokradiyya bai dace Abdullahi Abbas ya zama jagoranta tunaninsa ba na demokradiyya ba tunaninsa ba na jama'a magana ce ta inganci ƙida da zubutun da kuma tsara yadda za a taimaka wa talaka shi kuma yana ganin iko yake wa al'umma kusan gani yake ma taimaka wa al'umma yake dan yana kula da su saboda haka irin wannan tunani da yake fitowa da shi cewa wai ba za a yi zaɓe ba za su yi rigin wannan da yawun yake magana ba da yawun jam'iyyar APC ba mun yi Allah wadai da wannan batu na ko a mutu ko a rai ko kuma magana cewa ba zaɓe za a yi ba wannan duk lalacewar demokuraɗiyya ce injiniya magaji mu'azu dawakin tofa kenan na jam'iyyar APC Sai dai wannan na zuwa ne a gaba da muka jiyo a taro da aka yi na tabbatar da Abdullahi Abbas a matsayin shugaban jam'iyya. Muka jiyo shugabancin jam'iyyar reshen karamar hukumar birni da kewaye waɗanda suka kai ziyara ta mu baya a ga gwamna Ganduje da kuma Honorable Abdullahi Abbas tare da tabbatar da cewa za su karbi duk abin da jam'iyyar ta ce a yi a karamar hukumar birni da kewaye. Injiniya Musa Mujahid shi shine ya yi magana a madadin tawagar. Kano Kano Municipal jagoranci fa Yan zakara mutaniya na alfahari da wani municipal uwa ɗaya uba ɗaya ban da ƴan uba kuma su ƴan uban nan sun sani cewar ba a dama da su ba ba a dafa da su ba ba kuma su isa su zo su ce za su ɗauke tukunyar su yi gaba da ita ba ina so in amfani da wannan dama a matsayina na ɗan municipal a matsayina na halattaccen mai biyayya ga jagoranci na municipal ƙarƙashin jagorancin mutare ishaq ina nuna goyon bayana ɗari bisa ɗari ga jagoranci sannan ina so in amfani da wannan dama in isar da saƙo bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne mun sani Allah ya ara maka dama ka ce kai mai kuɗi ne to mun ji kana da kuɗi arziki na Allah ne Allah yana iya ba wanda ya so kuma duk abin da za ka yi amfani da shi wallahi ba za ka buke ba kafin ka yi mun riga kai abin da muke so mu gaya wa duniya jagoranci tun da ya ya fi umarnin mai girma gwamna aka ɗaga maka kafa aka baka riga aka baka wando da hula aka yi ba duk abin da aka yi maka ka zama abin da ka zama ba ka da mutum ɗaya a kansila ba ka da mutum ɗaya a delegate ba ka da mutum ɗaya a shugabanci ko waye kai me za ka iya babu abin da za ka yi dama ce daman aro aka baka kuma biyayya ce ta sa aka baka haram duniya ta sani jagoran shi ya ci zabe mu ta shi ya ci zaben nan in babu biyayya za a baka kai kuma yanzu ka ce ba za ka mu ba aka dawo yanzu haka aka ce su zo mu ta da dauko ka sa yan biyayya kai kuma ka ce duk kafi karfin mai girma gwamna kafi karfin jagoranci to ni abin tambaya nan in ma bacci kake to ya kamata ka farka idan siyasa ce ka san alƙiyamar siyasa ka ta tsaya apc ne wallahi injiniya musa mujahid zai tawa kenan na jam'iyyar apc a karamar hukumar birni da kewaye PDP da a wannan rana muka jiyo sakataren yada labaranta a karamar hukumar Nasarawa Mustapha Suleiman na bayar da sanarwar cewa ta kori tsohon dan takarar gwamna a jam'iyyar Ibrahim Al-Amin Little bisa wasu dalilai da sakataren ya zayyana. sun aiko mana da takarda suna mai tuhumarsa bisa rashin halartar gaban kwamiti da girmama waɗannan mutane da aka kafa su domin su tuntuɓi ko kuma su saurari tuhuma ya zo ya gabatar musu da tuhuma-tuhuman da ake masa ya bayyana wato dalilansa na aikata wannan laifuka idan har sun tabbata wannan jam'iyya ta zartar masa da hukunci na dakatarwa wanda hakan ya yi daidai da doka mai namba hamsin da tara ɗaya cikin baka sai kuma di cikin baka ta kundin tsarin jam'iyyar PDP kamar yadda aka gyara a shekara ta 2012 wannan shine kusan dalilai da suka sa aka wannan ɗeshi wanda jam'iyyar ta dakatar da shi kamar yadda doka ta tanada a cikin kundin tsarin mulki na jam'iyyar PDP na doka mai namba 58 ɗaya cikin baka a cikin baka sai kuma a cikin baka kamar yadda aka gyara a shekara ta 2012 Mustapha Suleiman kenan sakataren yada labarai na jam'iyyar PDP a karamar hukumar Nasarawa. Wanda kuma jim kaɗan da fitar wannan sanarwa ce ta korar Ibrahim Alamin Little muka jiyo shi da kansa yana martani. Ni ma na ji labari an ce an aika min da takarda ta gayyata kwamitin discipline sannan kuma daga baya an ce an hukunta ni saboda ban je ba to gaskiya ni ban samu takardar ba da ta farkon da ta biyun kawai dai wani mutumi na ya ce ya gani a facebook na ce tura min ya tura min ban lokacin duka takardun biyu na gani sai dai kuma takardun ban ga sunan wanda suka ce suke tuhumar ba da kuma wanda suka yi dakatar wata eh, wata daya amma abin da lura da shi shine kamar wani yayi ne na koran mutane daga jam'iyyar saboda na ga wasu sun ce sun kori manya da suke gabana wasu sun ce sun kori mai girma kwankwaso wasu sun ce sun kori mai girma um, aminu wali wasu sun ce sun kori wa'yansu to ni ma gashi an kore ni yanzu kawai dai abin da nake ganin ni zan yi shine a matsayin ni ne na ƙasa ƙasa a cikin manyan manyan da aka kora kawai zan yi tuntuɓe su sai mu kungiya ta korarru 'yan jam'iyyar pdp sai mu ga yadda za mu yi tamu siyasar kuma Ibrahim Alamin Little kenan a jam'iyyar PDP. A nan kuma majalisar wakilai ce ta nesanta kanta da wata magana da ke fita cewa ana yin wani shiri domin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shugaban masu wurin jaye na majalisar Honorable Alhassan Ado Doguwa a wata ya takarda wacce ya rattaba wa hannu kuma ta fita ta hannun mataimakinsa na musamman Awal Sufi. Ya ce wannan jita-jita ce mara tushe da makama wacce kuma ta samo asali ne daga Honorable Kinsley Tunde na jam'iyyar PDP mai wakiltar jihar Rivers wanda yake yada cewa majalisar na shirin tsige shugaban kasa Muhammadu Muhammadu Buhari. Honorable Alasan Ado Dogo ya ce ka sassaɓa ta Honorable Cinde ba ta da wata madogara daga dokokin da suke jagoranta aikin majalisa, illa kawai kokarin kawo rabuwar kai tsakanin 'yan majalisun da kuma yi wa doka hawan kawara, wanda babu wani ɗan majalisa da yake aikin sa bisa ka'ida da zai aminta da wannan batu. Ya ƙara da cewa babu wani zama da majalisar ta yi wanda aka kawo wannan batu na tsige shugaban ƙasa a iya zama majalisar ta tara, illa iyaka kawai Honorable Kinsley ya tafi bayan fage yana yaɗa jita-jitar da ba ta da tushe. Honorable Dogo ya ce hatta jagorantar kokas na jam'iyyar PDP da Honorable Kinsley yake yi a majalisar shugabancin nasa ya ci Da haka ba shi da wani tasiri ko wani hurumi da wannan magana za ta fito daga gare shi, ko kuma ya ce zai yi magana a madadin 'yan majalisar na jam'iyyar PDP. Kuma wannan furuci nasa zai iya kawo taɓarɓarewa alaƙa tsakanin majalisa da kuma fada shugaban ƙasa, wanda hakan zai iya shafar ayyukan ƙasa. Da haka Honorable Alasan Ado Doguwa shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai ya ce a madadin majalisar suna nesanta kansu da wancan furuci na Honorable Kinsley Chinde tare da tabbatarwa al'ummar Najeriya cewa majalisa a shirye take ta ci gaba da gina kyakkyawar alaƙa tsakaninta da fada shugaban ƙasa domin domin samar wa al'ummar ƙasar nan yanayi mai kyau na rayuwa. Honorable Alhassan Adodogo ya kara da cewa majalisa ba ta da wani shiri a kasa na yunkurin tsige shugaban ƙasa ko ma wani abu makamancin haka. A da haka majalisa za ta ɗau mataki na doka akan Honorable Kinsley Chinde wanda ya kirkiro wannan jita-jita mara tushe. ba shiga birni ba. Baki ɗaya kuma da wannan ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Gwarzo. Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.